أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايا حكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau 26 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da 11 ga watan 6 biladiya 2018 cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki mun tsaya kan aya ta 54 za mu tashi kan ta 55 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين نعم ubangiji Allah madaukakin sarki yace wala yazalul na kafaru waɗanda suka kafirta ba za su bushe ba fi miryatin min cikin shakka dangane da shi hatta ta atiyahumus sa'a har alkiyama ta zo musu bagtatan ba tare da aune ba kwatsam haka alkiyama za ta zo aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azabar wani bakararren yini ta zo musu almulku yawma idhil lillah a mulki a wannan rana na Allah ne yahkumu bainahum zai hukunci tsakaninsu fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka nagartattu fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'ima na kafaru waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata da ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhin to waɗannan suna da azaba ta wulakanci ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da kafirai waɗanda suka ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a baya mun karanta cewa idan manzan Allah ya karanta alkur'ani shedan yana sa shakka cikin zukatan waɗanda suke saurare sai zama na Allah ya kubutar da muminai su imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan shakka da wannan shubuha da shedan ya jefa musu sai ta zauna a cikin zukatansu dama Allah yi wannan ne don jarraba Shi ne ana Allah ke cewa wala ya lazi ladzina kafaru waɗanda suka kafirta ba za su guce ba haka za su yi ta tayi ya miryatin minhu cikin shakka dangane da alkur'ani wannan shakka da shaidan ya jefa musu yayin da suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shakka ɗin haka za su gushe a cikinta, suna ta tafiya a ciki daga abinda shaidan ya jefa musu a wannan yanayi za su gushe suna wannan hali hatta ta'tiyahum as-sa'atu baqtatan har alkiyama ta zo musu faja'atan har alkiyama ta zo musu ba tare da aune ba kwatsam alkiyama za su ji ta tashi wannan yake gwada alkiyama haka za ta zo wa kafirai ba tare da aune ba ba tare da shiri ba da haka haka lamarin Allah zai zo ubangiji Allah madaukakin sarki kamar yadda ibnu kasir ya ambata Allah bai kama wasu mutane ba face sai yayin da suke cikin rudu da sakace da shagala to sai lamarin Allah ya zo musu saboda tsari na ubangiji Allah madaukakin sarki ba wanda dama yake aminta ya abin da ya ga dama na saban Allah sai wanda yake wanda bai san Allah ba sai mutumin da yake fasiki ko batacce amma mumini kullun yana cikin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki yana cikin tunani yana ma yin ibada din kuma yana ƙara kusantar Allah yana ƙara tsoron Allah to Allah ya ce azaba ta zo musu baktatan aw ya'tiyahum azabu yawmin aqib ko azabar wani yini bakararren yini yawmun aqib shine yinin da yake ma'ana daga shi kuma ba wani dare an riga an gama shine yawmin aqib ko kuma yawmin aqim yinin da babu alkhairi a cikin shi sai a kira shi yawmin aqim domin asalin kalma aqim tana nufin wanda baya haihuwa kaga aka ce babu dare a cikin yinin ya zama kenan ana nufin alkiyama kenan shine yinin da idan ya zo na tashin alkiyama to kuma magana a sake yin wani dare a duniya kuma ta kare kenan an tafi a lahira wasu malamai suka ce ba magana dare ko wannan lissafi da muka ji a cikin ayoyin alkur'ani a lissafi ne amma ba wai dan za a yi dare a sake yin dare gari ya waye a sake dare babu wannan kuma an wuce wannan lokacin dare a nan duniya ne za a yi dare dan bawa ya huta kuma sannan a gane lissafi yau rana kaza gobe rana kaza masu yin lissafi da watanni a gane yau kwana kaza wata zai tsaya ko za a duba wata masu yin lissafi da rana a gane cewa yau rana kaza da aka gobe rana kaza jibi rana kaza amma a lahira babu wannan wannan wannan magana din don haka yaumin aqim idan mun fassara shi da cewa yinin da babu dare a bayan shi shine ranar alkiyama kenan amma su malamai suka ce yaumin aqim suka ce ana nufin yinin da babu alkhairi dan haka suka ce ana nufin ranar badar domin ita ce ranar da ta zama bakararriyar rana a gurin mushrikai kafin yakin badar mushrikai suna jin cewa suna da karfi suna jin cewa su wani abu ne suna kuma rena musulmai sun rena annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran muminai da aka zo yakin badar kun gama ai bai kamata a zo su zo gurin yakin ba tunda abinda suka fito dan shi tawagar su ta kayan kasuwancin su da suka fito dan su kare tawagar ta riga ta wuce ta kubuta amma saboda jin isa da kafafa kamar yadda Allah ya sifata su fataran wari'a annasi jiji da kai da nuna mutane da nuna isa suka ce sai sun zo badar ba za su koma ba da haka da suka zo ga su da yawa ga su da shiri ga su da ababen hawa ga su da guziri manzan Allah bai kai yawansu ba sun ninka manzan Allah da sahabbai ninki uku waɗannan ana magana manzan Allah da, da sahabbai ana magana ɗari uku da wani abu su kuma ana magana mutum dubu sannan manzan Allah da sahabbai babu ababen hawa a tare da su ta kai manzan Allah da da sayyidina Aliyu da Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi suna hawa raƙumi ɗaya ne wannan ya hau ya huta wannan ya hau wannan ya hau ba ababan hawa su kuma banda ma wanda suke yankawa kullun suna su kira ko masu ci da haka suna jin sun isa amma da suka zo rana Allah ya karya su sai da kashe manya-manyan su mutum saba'in aka kama mutum saba'in ribatattun yaki saura suka gudu shine anan suka ce auya atiyahum azabu yawmin aqim ko azaba yini wanda babu alkhairi a ciki bakararren yini ta zo mun suka ce ana nabin ma'ana ranar badar to amma fassarawa da rana alkiyama ibn kasir yace wa hadha qawlu huwa sahih cewa ana nabin rana alkiyama shine ingantaccen magana wa in kana yawma badr din da ranar badar ma min jumlati ma u'idu bihi tana cikin kwanakin da aka yi musu alkawari cewa haka zai same su lakin hadha huwa murad sai dai wannan rana alkiyama shi ake nufi a nan don haka ma sai Allah ce almulku aya ta gaba sai Allah ce mulki yau mai izin a wannan rana lillahi na Allah ne kaga wannan ya nuna rana alkiyama ake nufi aw yatiyahum azabu yawmin aqim azabar rana ta alkiyama ranar da babu wani abu a cikinta na alkhairi bakararriyar rana ta zo musu rana alkiyama ranar da almulku yau mai izin lillah mulki a ranar na Allah ne a nan ubangiji ya ce almulku yau mai izin lillah mulki a ranar na Allah ne ba wai dan a duniya mulki ba na Allah ba ne a duniya ma mulki na Allah ne amma me yasa aya ta ce almulku yau mai izin lillah me yasa Allah ce maliku yau middin saboda rana alkiyama ranar ce da babu wani mai mulki a nan duniya ƙila wani ya ce ai gawa ne yana da mulki ko za a ce almalik wani ya daga hannu ce ainihin almalik ina sarki a ce gashi nan a nan duniya amma a lahira ba wani wanda yake mai mulki limanil mulkul yau mulki nawaye a ranar lillahi wahidul qahhar na Allah ne shi yasa Allah ce al-mulku yawma idhin lillah a ranan mulki na Allah ne al-mulku yawma idhin al-haqqu lirrahman a wani gurin a ranan mulki tabbas haƙƙi ne gaskiya ne na Allah ne mai rahma wa kana yawman 'alal kafirina asira rana ce mai wahala ga kafirai rana alkiyama daka al-mulku a ranar yawma idhin a ranan lillahi na Allah ne ta waɗannan ƙananan masu mulki na duniya babu su a ranar duk gaba ɗaya na Allah ne ya hukumu nahu? ubangiji zai hukunci tsakaninsu to yaya hukuncin zai kasance sai Allah ce fallazina aman waɗanda suka da gaskiya suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu zukatan sun yi imani Gaban kuma sun yi aiki da zuciya da gabbai an dace zuciya ta ce nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah sannan kuma gabbai sun gaskata wannan abu aiki ya gaskata to waɗannan fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'ima aljannatai na zama waɗanda babu canji ba ranar da za a ce wannan aljanna din babu ita tana nan dindindin suna nan a ciki sannan kuma ba za ta gushe ba ba yadda za a yi ta gushe aljannatai ne na zama na dindindin na ni'ima wannan ga waɗanda suka yi imani sai Allah ce na kafaru waɗanda suka kafirce zukatan suka kafirce wa gaskiya suka yi jayayya da gaskiya suka ƙaryata gaskiya suka saba manzanni suka yi girman kai wa kazzabo bi ayatina suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙaryata al'ayatu shar'iyya musulmai a kafirai na makka na wannan zamani suka ƙaryata alƙur'ani sauran kafirai na sauran annaba suka karyace taban da annaba suka zo da su suka ta ayoyi da Allah ya sokar irin ayat ma ayoyi na mu'jiza na annaba suka karyata suka kin imani wa ulaika wadannan lahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci saboda girman kansu saboda wasu, a ranar suna da azaba ta kaskanci ta wulakanci innal ladzina yastakbiruna an ibadati Allah ce na jahannama dakhirina za shiga jahannama suna makaskanta wannan shine hukuncin da Allah zai irin wannan rana din ba abin zai ceci mutum sai imani da ayyuka na gari ba abin zai batar da mutum ya dilmiyar da mutum ya halaka shi a wannan rana irin kafirci da kuma kaucewa da ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce mai والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله inna Allah la'afun ghafur na'am ubangiji Allah maɗaukakin sarki ce wallazina hajaru fi sabilillah waɗanda suka yi hijira saboda Allah suka yi hijira a kan tafarkin Allah sun maƙutilu sannan aka kashe su au matu ko suka mutu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah zai azurta su arziki mai kyau wa inna Allah haqiqa Allah lahuwa khairur shi shine mafi alkhairin masu azurtawa da yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu ubangiji zai shigar da su wata mashiga da suke yarda da ita da suka yarda da ita wa inna Allah haqiqa allah la alimun halim allah masani ne mai haƙuri zalika wa man aqaba min slima uqiba bi zalik haka lamarin yake wa man aqaba duk wanda yayi uquba bi misli ma uqiba bihi da kwatankwacin abin da aka yi mai uquba da shi summa bughiya alaihi sannan aka zalunce shi aka yi mai ta'addanci la yansurannahu Allah hakika tabbas Allah zai taimake shi inna Allah hakika Allah la afuwun mai afuwa ne ghafur kuma mai gafara ne ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin waɗanda suka fita dan yin hijira don neman yarda Allah yin hijira don neman yarda Allah ma'ana sun bar garuruwansu saboda an hana su yi addini saboda an hana su bauta wa Allah ba su yi hijira ba don neman kuɗi ba su yi hijira ba don neman wani abu na duniya ba su yi hijira ba don komai sun yi hijira ne don su bauta wa Allah waɗannan su ne na hajaru fi sabilillah waɗanda suke hijira akan tafarkin Allah Allah ya ce sun yi wannan hijira sun bar garuruwansu sun bar iyalansu sun bar abokansu sun bar abinda duk suke da shi sun koma wani gari daban sun makutilu sannan aka kashe su ai a gurin jihadi bayan sun yi jira kuma suka tafi wajen jihadi aka kashe su kamar irin su hamza ibn abdul muttalib faffan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi shahada a uhud kamar irin su mus'ab ibn umayr wanda yi shahada a uhud kamar irin su Abdullahi bin amru bin Hiram wanda ya shahada a Uhud suna nan da yawa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda a fagen fama wajen ɗaukaka wannan addini suka rasa rayuwarsu su ne waɗanda aka shiga sun yi hijira kuma sun yi shahada aumatu ko suka mutu cewa aumatu bayan an magana sun makutilu ya nuna waɗannan mutuwa suka yi ba kashe su aka yi ba ma'ana sun mutu ba a gurin yaƙi ba sun mutu a kan shimfiɗarsu kamar irin su khalid ibn al-walid kun ga duk yaƙi-yaƙen da ya amma ƙarshe a gida ya mutu ke cewa ba wani yaƙi da ban shiga na kutsa ba a jikina babu inda babu suka da tsara amma ga shi zan mutu a kan shimfiɗata ce falana mat'ainul jumana wanda yake matsoraci kada Allah ya sa ya bacci me amfanin tsoro ce gashi na shiga ba inda ban shiga gashi zan mutu a kan shimfiɗata to irin waɗannan su ma sun samu lada mai yawa sun samu yabo daga Allah to Allah ya ce da waɗannan da duka sai Allah ce la yarzuqannahumullahu tabbas haƙiƙa Allah zai azurta su rizqan hasana arziki mai kyau ka duba abinda Allah ya ce yana da kyau wanda ya san kyau kuma ya ce abu na da kyau da kaga ba daidai yake da wanda bai san kyau ba ko mutumin da yake zaune a birni wanda yake cikin babban birni inda ake da masu kuɗi da masu mulki da masu hannu da shuni in ya ga abin ce abin nan yana da kyau kai ka san yana da kyau saboda me ya san me mai kyau ɗin, amma da yake zaune can cikin daji sai ka ga abu mai kyau a gurin shi kai a gurin ka ko gani kai ma ba za ka ɗauka ba in kaya zai siya sai ga kalar da zai siya kai ba taimaka ba in wani abu zai siya komai dai siya sai ga kai bai maka ba to wannan a bambancin mutane walillahi almasalul a'la to yaya idan ubangijin halitta ne ce arziki mai kyau wani irin kyau kake sawarawa kaga dai ya wuce yadda yake zato shi sa a nan zai nuna maka girman abin da Allah zai ba su rizqan hasana arziki mai kyau ma'ana zai azurta su da falalashi da aljanna da abin da za su ji daɗi da abin da yake mai matuƙar sanya farin ciki shi yasa Allah ce wa inna Allah la huwa khairur raziqina Allah ne mafi alkhairin masu azurtawa in kana karanta ayoyin alqur'ani zaka irin arziki da Allah ya tanada aljanna da jin dadi Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabina farauhun wa raihanu wa jannatu na'im irin kadan daga irin abubuwan da Allah zai ba su arziki ne mai kyau da Allah zai ba su a wani gurin Allah ce wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk wanda zai fita yi hijira dan Allah hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana yaje zauna da manzon Allah ya ilimi gurin manzon Allah ya taimaki manzon Allah duk wanda zai yi wannan amma yana hijira din kila ma bai kai inda zai je ba summa yudriku al-maut sannan mutuwa ta riske shi faqad waqa ajruhu ala Allah to ladan shi ya riga ya isa a wajen Allah Mana Allah zai bashi wannan lada da yi wannan hijira ubangiji Allah ba zai taɓar da shi ba duk da bai kai inda zai je ba wannan yana nuna mana a girma da daraja irin ta hijira idan mun koma bayani na malamai za mu ga hijira shine barin inda ake kafirci garin kafirci zuwa garin musulunci wannan shine hijira ko kuma ka ce tarku ma na Allahu an kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa barin abin da Allah ya hana hijira Allah ya umarni da ita kai hijira in kana garin da baka iya bautawa Allah an hana ka an takure ka Allah ya ma iya umarni da yin hijira ya ibadiyal lazina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun ya ku wadanda kuka imani kasa ta tana da yalwa da haka ne kadai ku bautawa ma'ana abinda ake nufi ibnu kasir ya ce haza amrun min Allah wannan umarni ne daga Allah ni ibadihil mu'mini daga bayan shi mu'minai umarni da mai bil hijra su yi hijira min albalad allazi la nafihi fihi ala iqamati din da garin da ba sa iya yin addini ila ardillahi alwasi'a zuwa ƙasa ta Allah mai yalwa da haka Allah ma ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka imani inna ardi wasi'atan inna ardi wasi'atun ƙasa tana da yalwa fa iyaya abudun da haka ni kadai ku bauta mu da haka ba abinda za ku yi sai ku tafi ku yi hijira inda za ku iya bautawa Allah ku tsarkake Allah hijira tana da falala hijira daga barin gurin da baka iya bautawa Allah ka tafi inda zaka bautawa Allah tana da falala na barko dai yana gwada imanin wanda yi ta domin Allah yana cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi kan tabarkin Allah wannan sabon manzo Allah kenan al-muhajirun wallazina awaw wa nasaru da wanda suka tattaro ƴan uwan suka taimake su waɗannan ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai gangariya shi sa malamai suka ce a kaf a sabon manzo Allah al-muhajiruna babu munafiki ba wani munafiki duk ƙaryar 'yan shi'a ne da suke cewa sai jina abubakar ko sai jina umar ko sai jina usman ko wani daga cikin sabon manzan Allah cikin almuhajirun a ce sun yi ridda a ce munafikai ne wannan ƙarya ne su ne munafikai domin ba yadda za a yi munafiki ana kashewa ya shiga addinin kisa ake a lokacin ka shiga addinin kashewa ake daurewa ake azabtarwa ake ka duba sayyidina abubakar duk da girman shi da darajar shi amma sai da garin baka yi so ya gagare shi sai da ya haɗa kayan shi zai fita ban saboda yadda yake da daraja yana da kuɗi yana da dangi yana da kima amma garin ya gagare saboda azaba da wahala komai an tare an hana to yaushe munafiki zai zo shiga cikin wannan addini me ya amfani ya shiga addinin dama ai shi munafiki yana shiga addini ne don ya samu kariya dan kada a ce shi ba musulmi ba ne a taba shi dan ya samu kariya daga jikin shi da dukiyar shi da komai sai ce shi ma musulmi ne don haka da shi yasa ba a samu nafinci ba sai a madina lokacin da musulmai suke karfi duk wanda bai yi imani ba bai gazgata ba to zai iya shiga matsala to sai aka samu nafakai sirar su abdullahi bin ubay bin salul amma a makka waye waye zai shiga addini da munafinci kuma su zo suna barin gidajensu da inda suka saba barin inda ka saba yana da wahala ba za ka gane ba sai Allah ya jarrabe ka da wannan sai Allah ya jarrabe ka da wannan za ka je ƙasar da ta bi ƙasar ku komai ta ku komai na daɗin rayuwa kuma abin da kake ci a can da inda kake kwana da inda kake shiga ya fi na ƙasar ku amma kana zuwa kana yin kwana biyu uku sai ka ji gida kake so sai ka ji gida kake so don me ka tuno wani guri da yake zuwa da yamma yanzu ba dama can babu ba wanda ka sani ka tuno wani abokinka ka tuno wani kaza ka wani abokin ma jami'a islamiyya in za a zo hutu daɗin da yake ji akwai ta mata mai sai da abinci da saba a ungosu tana yi da nama da tantakwashi zai aika a siyo mai wallahi za mu zo hutu zai ce ai tuna yake gobe ko jebuwar haka yana gida ya aika gidan hajiya wancan an kame kaza ku duba abin da yake sha'awa yana zaune a madina amma yana sha'awa ya dawo saboda ya ci wannan to kaga wannan zai nuna ma barin inda kake ba abu ne mai wahala shi yasa hatta mawakan jahiliya an sun tashi waka sukan fara ambatan gurin da yake kufai su tana sai kuka na zuciya dangane da wannan saboda tana cewa nan an zauna an yi kaza an yi kaza to sahabban nan suka bar gidajen suka bar wani ma ya bar matan shi wani ma sai da ya bada duke shi gaba daya sannan ya tafi to shi yasa anan Allah ya sibata su da imani Allah ce masu imani ne na gaskiya sannan yana cikin falalar hijira Allah ya ga mana duk wanda ya hijira zai samu arziki zai samu yalwa kamar yadda gashi anan mun karanta ai Allah zai azurta su wannan arzikin har a duniya wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a duk wanda ya hijira saboda Allah to zai samu yalwa wa sa'a din nan da Allah da Allah ya magana anan shine ma'ana yalwa ya jarfil ardi muragaman zai samu kariya da inda zai kare kanshi da abinda zai turmuza abokan gaban shi sannan wasa'a zai samu arziki zai samu arziki sai Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah ladan shi ya je ga Allah da haka a wani gurin Allah ce wallazina hajaru fillah wanda suke hijira dan Allah min ba'de ma zulimu bayan an zalunce su sai Allah ce me lanubawwi annahum fid dunya hasana su, za mu zaunar da su mu hore musu imamu nan yace hum, za mu zaunar da su fid dunya maskanan yardawnahu salihan gurin zama da za su yarda na gari mai daɗi haka Allah zai musu zai ba su Allah zai azurta su a nan duniya arziki mai kyau sai ce wala ajrul akhirati akbar amma na lahira shi bi girma law kanu ya'lamu yana cikin falalar hijira zaka samu rahma hanya ce ta samun rahma innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah waɗannan sune masu ran samun rahmar Allah ana samun gafara a cikin yin hijira kamar yadda Allah ce summa inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim ubangiji zai musu gafara bayan an fitine sun yi hijira Hakanan hijira tana sa a samu aljanna Allah yana cewa fallazina hajaru wa ukhrijo min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu sai Allah ya ce mi la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah Allah ya ce zan shigar da su aljanna duk wanda yana cikin falala ta yin hijira hijira din nan malamai suna cewa kala biyu akwai alhijratul hissiyya hijirar da ake iya gani ka tashi daga gari ka koma wani garin kamar wannan da muka faɗa tashi daga garin kafirci inda baka iya bautawa Allah ka koma wani garin da zaka iya bautawa Allah ga duk wanda yake zaune da garin da baya iya bautawa Allah an hana shi kuma yana da ikon yi hijira zai iya yi gashi kuma an hana shi ya bautawa Allah in zai yi sallah an hana shi an hana shi azumi kuma zai iya yin hijira din yana da iko to hijira wajibi ce akan shi wanda kuma aka hana shi bauta wa Allah kuma bai da ikon yayin hijira din kila bai da hali ba guzuri ba abin zai gudu ba yadda zai yi to nan hijiran mustahabbi ce bata wajaba akan shi ba amma wancan da yake da iko yake da dama to wajibi ne ya bar gurin dan ya je bauta Allah saboda Allah ya halice mu dan mu bauta masa akwai hijira ma'anawiyya hijira ta ma'ana wanda ana buƙatar kowane musulmi ya zama yayi ta manzo Allah ya ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu an bi hijira wanda zai kaurace abinda Allah ya hana da haka duk wanda zai bar abinda Allah ya hana yana yana cikin waɗanda suka yi hijira wannan wannan hijira ana bukatar kowa ya zama yana yana yana cikin ta akwai hijira da gurin da ake sako zuwa gurin da ba a sako wannan ma nau'i ne na hijira akwai hijira daga wannan da yana cikin hijira hissiya hijirar da za ka yi ta zahiri hijirar kaurace ba sako zuwa gurin da ba a yin sako zuwa gurin da ba sa yin sako kamar yadda hadisin nan na mutumin da ya kashe rai tara ya gwada kuga cikin tubansa aka ce bar wannan gari ya tafi gari kaza akwai bayan Allah bauta wa Allah tare da su to hijira daga makka zuwa madina wanda sahabbai suka yi wannan tun daga ranar da aka yi fatu makka hijirar ta kare ita ce manzo Allah ce la hijrata ba'da al babu hijira bayan fatu makka babu hijira bayan fathu makka haka daga wannan falalai hijirar ya riga ya ya kare wannan kuma hijirar da da sahabbai suka yi zuwa madina ita ce tafi kowace hijira falala yanzu da zaka tashi daga daga Najeriya ko kuma mu ce mutum ya taso daga Ingila ko Amerika ko Rasha. an hana shi sallah an hana shi azumi an hana shi bauta Allah yana da dama sai ya gudu ya da Najeriya kun ga ai tafiyar da yawa ko daga China idan Najeriya tafiyar da yawa to wannan falalan hijirar bata kai hijirar da sahabbai suke daga Madina zuwa daga Makka zuwa Madina ba hadisi ya tabbata daga Jabir Allah ya kara masa yarda Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah bai hijira ba ce ya rasulullah halaka fi hisnin hasinin wa man'a me zai hana ya rasulullah ka zo zamu baka kariya za mu baka guri za mu kare ka mu katange ka ba wanda zai taba ka hisnun kana li dausin fil jahiliya wani guri ne na na kabilar daus kabilar su tufayl da haka na na kunasu ne tun a jahiliya in manzo Allah ya shiga gurin ya samu kariya fa aba zalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a'a me yasa manzo Allah ya kiya lillazi zakhara Allahu lil ansar saboda abin da Allah ya riga ya kaddara ya taskake wa mutanen Madina su za su samu wannan banana da haka an zo an wa manzo Allah bijiran masa manzo Allah ya ce a'a falamma hajara annabi sallallahu alaihi wasallama ila madina da manzo Allah ya hijira zuwa Madina hajara ilaihi Tufailu ibn Amr wa hajara ma'ahu rajulun fi qaumi sai Tufailu ya hijira shi ma bi manzo Allah daga can cikin kabilarsa da wani mutum su biyu suka hijira su ma suka bi manzo Allah Madina fajitawawul madina sai garin madina ya ƙi dacewa da su sai rashin lafiya sai wani sa'in ka canza guri za ka samu ɗan canjin yanayi wani sa'in ka ɗan guda ka ɗan yi zazzaɓi ka ɗan yi ciwon saboda canjin ruwa canjin waje irin wannan ya same su famarida fajazi'a sai wannan mutumin ya rashin lafiya ɗaya daga cikin wanda suke hijira fajazi'a sai ya yi raki fa akhadha mashaqisa salahu fa qata biha barajimahu sai ya ɗauki wani abin yanka sai ya yanke wani ɓangare na hannayensa fa ya yadahu sai hannayen suka dinga zubar da jini hatta mata har ya mutu mana ya ya ya ya yanke yan yatsunsa saboda yana yana jin ciwo ya shiga damuwa ya yanke yan yatsunsa sai sai zamana jini ya dinga zuba har ya zo ya mutu saboda wannan abin da yayi da ya mutu fara'ahu tufailu bin amr fi manami tufailu sai ya ganshi a cikin bacci ya kwanta yana bacci sai ya mabarki ga wannan abokin nashi da ya mutu fara'ahu wa hay'atuhu hasana sai ganshi shi cikin kyakkyawar kama wara'ahu mughattiyan yadayhi amma ga hannunsa ya lallabe hannun amma ga shi kyakkyawar kama wa qala lahu yace ma sana'a bika rabbuka me ubangije ya maka me sakamakon da ka samu wajen Allah ƙala ghafara li ce Allah ya mun gafara kun ga abin da ya yi laifi ne duk wanda ya kashe kansa ya yi laifi ba gaskiya bane da ake cewa wanda ya kashe kansa ya zama kafiri wannan ba haka ba ne. wanda duk zai rataye kanshi yana musulmi ko ya sha guba ko ya sha wannan ya yi laifi in Allah bai mai gafara ba in Allah bai bai mai ba aka tashi mai hukuba da irin abin da ya kashe kansa da shi za a mai hukuba a nahira. in guba ne ita zai ta kwankwada in rataye kanshi sai a ta rataye shi yana dawowa har zuwa lokacin da Allah ya kaddara zai mai domin in ne ya mutu yana musulmi ba zai dawo ma'auta ba shi yasa wanda ya kashe kansa ya halatta a mai sallah Balma za a mai sallah za a binne shi kurin abin da ake so ne wanda suke da daraja da kima manyan gari da manyan malamai kada su je. dan ya zama izina a zo a gaya babban malami na gari wani ya kashe kansa za a yi mai sallah ce ku je ku mai sallah tunda ya kashe kansa ba zan je ba ba dan yana kafiri ba sai dan ya tsawatar magana mafi inganci ba ba ne. sai in kafin ya kashe kansa ya ce kai ni halar ne ma ya halatta in kashe kai na. yanzu ya shiga wani babi da ba amma in ba halatta ya ba kuma musamman da yawa masu kashe kansu jahilci ne jahilci ne inda inda kinani inda ilimi duk halin da mutum ya shiga ba zai kashe kansa ba akwai wasu wanda sun fi shiga wannan hali kuma babu wani hali da zaka shiga da Allah ba zai fitar da kai ba babu mutum yana karanta alkur'ani yana karanta hadisi yana karanta tarihi ko ko irin tarihi na duniya ba zai ga ba wani irin hali da dan adam zai shiga Allah ba zai kubutar da shi ba nawa ne suka shiga abinda ba za a taba zaton za su fita ba kuma ga sun fita sun fita kalau saboda haka Allah yake mare shi dan haka wannan mutum ya ce Allah ya min gafara dan me Allah ya min gafara ya ce bi hijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam saboda hijirar da ne zuwa ga annabi kun ga falalar hijirar saboda wannan hijirar da ne sai Allah ya mun gafara dama shekul islam ibnu ta rahimahullahu ta'ala yana cewa musulmi akwai abubuwa goma da zai iya samun gafara ta ɗayan waɗannan abubuwa goma shi yasa duk wanda ya mutu yana musulmi baka cewa dan wuta ne dan ɗayan abubuwa goma nan suna iya sa ya samu gafara daga ciki akwai kyawawan ayyuka da ya aikata Allah ya ce innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at gashi yana mummuna aiki amma kila yana da kyawawa yana da kyawawan ayyuka wani ya bugu yake tambaya ta ke cewa wani yana tambayarsa wata mata ce amma uh, zaman kanta take amma tana ba da abin shan ruwa masallaci tana aiko da tafiya wata in za a sha ruwa shi ne aka ce za a karba ko ba za a karba ba na ce in tana da wata sana'a ba wannan kadai ba ya halatta a karba amma in ba ta da wata sana'a sai wannan lalatar ne kaɗai take samu ta wanda sai a batta da kayanta amma misali ma'aikaciya ce tana fita za ta aiki ko tana da ɗan kasuwanci da take taɓa, tana sai da wasu abuwa da da suke wannan irin sana'a ta mata kuma in fasikanci za ga wasu matan ga su da da rumfa ta sai da abinci da me kuma ba za ka raba su da lalata ba amma dai suna sana'a to irin wannan sun ba da sadaka za a karba in sun baka kyauta za ka karba sai dai in kana tsantseni ka iya cewa a bari amma in sun baka za a karba kamar yanzu ba masu shugabannin mu ne kace ai barayi ne ni bazan karba ba wannan in kai wara'u ne in gwamna ya aiko ma ka ce a ba bazan karba ba wara'u ne tsantseni ne amma zaka iya <laughs> a aiko a aiko mutum yana zaune da kere yake samu wannan sai ga an aiko ma wasu yan kuɗaɗe kaga ba kowa zai iya ba to amma malamai suka ce ya halatta karba ka karba ba haramun bane dan me ai yana da hanyoyin da zai samu halal yana da albashi ko to sai saboda babin ihsanin zan kyautata mutum zato kar ka dauka mummunan da ya baka dauki kyakkyawan da ya baka wanda yake sana'a tsabage haramun bai da wata sana'a sai haramun in ya ka abu ya baka ba za ka karba ba amma wanda yake yana hada ya buga ya buga nan in ka karba ba laifi in ba karba ba tsantsini ne haka aka bi so in ka kawar da kai ka ce wannan akwai manya-manyan magabata da ba sa karba kyautukan shugabanni ba sa karba amma ba idan sun haramta ba akwai kuma wanda suna karba manya-manyan malamai masu daraja kuma an kawo su karba saboda in ka karba din ba haramun ka karba ba sannan kuma ba koyaushe zai zama haramun ne baka ba ba koyaushe ba ko inda ya halatta ya baka din ya halatta ya dauka ya baka dan wata gudunmuwa da kake yi ga al'umma ya dauki kudin al'umma ya baka shi me yasa ake biyan shi albashi a kudin me yasa ake biyan albashi gwamnati albashi a cikin kudin daula ai dan yana mutane hidima ne to in kana lemanci kana karantarwa kana likitanci a matsayinka ne kana malamin makaranta kana bada wata gudunmuwa a cikin al'umma ko masu irin kato da gola din nan ai kaga da aiki suke wa al'umma da da za su suna yawo sai shugaba ya yaba da aikin sai ya ɗebo kuɗi a baitul mali ya ba su halal ya ba su ba laifi bane ai hidima suke wa al'umma ba ba wani aiki suke wa al'umma dama wani abinda ba a so ya zama ba wani mukabili haka kullun haka kullun a ɗebi kuɗi a dankara wani sai a ce dan za zaka yi haka amma in ya bayar dan wata maslaha da ta shafi al'umma ai da aikin al'umma ne babu wani abu a ciki sai dai kurin ayi adalci shine abin da ake so a ciki to da haka yace Allah ya mun gafara fa qala mali araka mughatiyan yadayka yace ya naga hannayenka a rufe gashi duk jikinka ko ina da kyau amma hannun nan da ka yanke a rufe qala qila li cewa aka yi min lam nusliha minka ma afsadta a lahira da aka ce min abin da ka bata da kanka ba za mu gyara maka ba shi za ga hannun a rufe faqas sahat tufailu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye tufailu sai je gaya manzan Allah ga mafarkin da ne ga shiga shiga ji sai manzan Allah ce Allahumma waliyadaihi faghfir Allah ka gafarta wa hannayen shi ma ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana mana falalar wannan hijira din wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hijira ta bi da gidan kafirci zuwa gidan musulunci hijira daga gurin ƙasa mummunan ƙasa zuwa ƙasa ta nagarta duk wannan yana cikin nau'i na na na, na hijira hukuncin hijira mun riga mun mun ambata to anan Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan aya da muke karanta muke karantawa Allah ce wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi kan tabarkin Allah summa qutilu sannan aka kashe su kaga sabban manzo Allah sune farkon shiga wannan aya sannan wanda duk ya biyo bayan su shi ma irin wannan aiki aw matu ko suka mutu da yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah zai azurta su arziki mai kyau wa inna allaha la huwa khairur raziqin Allah shine mabibicin masu azurtawa sai Allah ce la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu Allah zai shigar da su mashigar da za su yarda da ita ma'ana Allah zai kai su cikin rahma cikin aljanna gurin da yake mai kyau gurin da yake su ma in sun shiga za su samu nutsuwa dama Allah ya riga ya gaya mana waɗanda suka mutu akan tabarkin Allah ba waɗannan kanku ɗauka matattu ne ga magarin matattu bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayayyu ne a gurin ubangijin su ana azarta su mu anan a duniya haka sun mutu suna da hukuncin sun mutu amma a gurin Allah rayayyu ne suna cikin kabarruka rayukan suna cikin wutsuntsaye, suna kai kawo cikin aljanna dan haka suna suna shan iska suna shan dadi da ni'ima wanda kai da yake rayuwa a duniya ma baka jin wannan dadin baka jin wannan dadin su suna cikin ni'ima da da jin dadi da wahala wannan kuma dai yana yana faruwa idan mutum ya mutu ko mutumin kwarai sai wani mutumin kwarai shi ma yayi mabarki da shi cikin kyakkyawar kama to wannan kyakkyawar bushara ce cewa alamu na nuna wannan mutum ya samu karbuwa a gurin Allah ana isti'inasi da irin wannan mafarki ba wai ana dogara da shi ɗari bisa ɗari ba amma dai ana ana amfani da shi ya karbaba cewa alamu na nuna cewa wannan bawan Allah da ya mutu aka yi mabarkin shi a kyakkyawar kama alama ce ta karbuwa a gurin Allah madaukakin sarki dan mabarki yakan zo ya zama gaskiya kamar yanzu wannan kun ga yana ga manzo Allah manzo Allah ya addu'a Addu'a da manzo Allah ya gwada manzo Allah ya ya ya gamsu wannan mabarki gaskiya ne da haka manzo Allah ya roka mai Allah ma gafarta wa hannayen ma'ana hannayen su warke to da haka Allah zai shigar da su mashigar da zasu su yadda da ita wa inna Allah haqiqa Allah la alim masani ne da haka duk abin da ga Allah ya akan ilimi yayi halim kuma ubangiji mai haƙuri ne zalika sai Allah ya ce to kuma duk waɗannan abuwa da aka ambata na yin hijira na yin imani na wanda yi kafirci ga makomansa na wanda yi imani ga makomansa duk wannan abin da aka ambata da ma cewa din uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wanda ake yaƙa an zalice su da kuma nan da aka yi maganar wanda suka yi hijira sun makutilu a kashe su kun ga alama sun je gurin jihadi kenan ma'ana sun yi kokarin su dabbaka wancan umarni na Allah sai zama sun yi shahada to shine ma'anar zalika duk waɗannan abubuwa da aka ambata yadda lamarin yake wa man aqaba wa man uqiba wa man aqaba duk wanda ya uquba bi misli ma uqiba bihi da irin abin da aka yi masa mana aya tana so ta gwada waɗannan musulmai da aka cutar aka kora da su aka kashe na kashewa in suka tashi suka rama abin da aka yi musu su ba su wuce gona da iri ba haka nan ma wanda za a zai zai yi abin da aka yi masa sun a alaihi sannan aka wuce kima bayan ya rama abin da aka yi masa sai kuma aka zo sai aka wuce kima aka yi mai fiye kuma aka zo aka yi mai fiye da abin da ya yi Allah ce la Allah tabbas Allah zai taimake shi nan muqatil ibn hayyan da ibn jurai suna cewa wannan ta sauka kan wasu jama'a daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gamu da wasu taron mushrikai cikin wata mai alfarma akwai watannin da ba a yaki watanni ne masu alfarma ba a yaki a ciki har kafirai ma sun san haka da haka mushrikai suka gamu da waɗannan kafirai sai musulmai suka ce kada ku yaƙe mu kada ku yaƙe mu a cikin wannan wata mai alfarma ba yaƙi sai mushrikan suka kiya suka afka musulmai suka kashe suka yake su kuma suka kuce gona da iri su ba musulmai sai suka rama. shine Allah ya ce zalika wa man aqaba duk wanda yayi uquba bi bi misli uqiba bihi irin abin da aka yi masa summa bughiya alaihi sannan aka yi mai wuce gona da iri to la yansuranna Allah Allah zai taimake shi tabbas inna Allah la'afuwun ghafur ubangije mai afwa ne mai gafara zai yi afuwa in karama abin da aka yi maka in aka yi maka karama iya abin da aka yi maka karama ba kauce gona da iri ba amma in kai hakuri shafi alƙairi, alkhairi yin hakuri ya fi alkhairi musamman inda hakurin ya zama ya fi zama maslaha amma in ba wannan karama kwatankwacin abin da aka yi maka sannan aka zo aka wuce gona da iri to Allah zai taimake ka kinan ba a hana yin ramuwa ba amma gwargwadon yadda aka yi maka fa mane ta da alaikum fa ta du alaihi misli ma ta da alaikum Allah ce wanda ya muku ta'addanci sai aka ce fa'tadu me kuwa ce kurama sai aka yi amfani da lafazi irin wanda shi ma yi ba wai dan ku ta'addanci za ku yi ba a'a ana gwada cewa abin da ya kurama kuma sai aka yi amfani da irin lafazin fa'tadu alaihi bi misli ma ta da alaikum irin abin da ya yi muku amma in za ka yi hakuri na haka yanzu wanda za a taba shi taba mai dukiya ya ce a biya shi yana da haƙƙi rusa mai gida ba da haƙi bai ce a gina mai yana da haƙi amma in yayi hakuri shine bi alkhairi Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa amma hakurin kai a inda yake akwai maslaha idan wanda dama aikin shi ne bata dukiya sai ɓata taka ya bata ta wancan ya bata ta wancan ke kai kuma kana da iko da zaka dau mataki Sheikh yace ka ɗau mataki anan dan shine maslaha dan za ka kange shi ga taba dukiyoyin bayan Allah amma in kuskure ne ba aikin shi bane ba ɗabi'arsa bane ba halin shi bane to sai ka yi haƙuri amma da zaka ka ce a'a ne wannan abin da aka lalata min kaza ne a siyo abin kaya kayana shikenan ba kai laifi ba ka an yi an an maka abu ka kare ma ai ma kwacin abin da aka yi maka to da haka anan hikimar da yasa Allah ce mu'mine ku tashi ku je ku rama uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu ku je ku rama dan in kuka rama ba ku yi zalunci ba in kuma ku rama aka zo aka yi muku fiye da abin da kuka yi to ku sani Allah zai taimake ku wannan yake nuna mana kuma wanda zai wuce gona da iri to shi ma ba zai samu taimakon Allah ba wanda za a kashe mai mutum ɗaya ya kashe biyu uku Allah ba zai taimake shi ba sai kamar yadda muka karanta a suratul isra suratul isra mun karanta Allah yana bayani wa man qutila lahu mazluman ko faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe mai wani nashi Allah ya ce mun sanya mai iko da dama mana ya nemi kisasi amma kada ya wuce gona da iri kada a kashe da ya ce bi zai kashe sai Allah ya ce innahu kana mansura tabbas za a bashi nasara ba kuma ta ba a wancan lokaci muka ka magana ta ɗaya daga cikin sahabbai ce da wannan aya ya bayanci lallai sayyidina Muawiya zai ci galaba saboda yana bin jinin sayyidina Usman an kashe sayyidina Usman ya taso kuma zai nemi jinin shi to kuma Allah ya ce innahu kana mansura titin daga nan na gane sai yayi khalifanci wannan istinbadi ne da kai da ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama in ban manta ba yayi ci alamu na nuna cewa Allah zai taimake shi kuma Allah ya taimake shi din karshe sai da yazo ya zama khalifa gaba ɗaya babu wani jayayya ko wani abu kuma bayan wannan to da haka wanda zai rama abin da aka yi masa daidai gwargwado ba ba ba, wuce gona da iri ba laifi amma hakuri shi yafi musamman in ya zama akwai maslaha sai Allah ce zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah yulidu al-layla fi an-nahari wa yulidu an-nahara fi al-layl wa yulidu an-nahara fi al-layli wa anna Allah sami'un basir ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك إتما كمر وچن تبايتي ma'ana dai wannan da aka ce ku yi wannan bayanai da aka yi da hukunce-hukunce bi annallaha yulijul laila fin nahar saboda Allah yana sanya dare cikin rana cikin yini wa yulijun nahara fil layl ya shigar da yini cikin dare wa anna allaha sami'un basir kuma hakika Allah mai ji ne mai gani ne zalik waɗannan hukunce hukunce da aka faɗa da umarni da sauransu hakan ya zo ne bi anna huwal haqqu domin Allah shine abin bautawa na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil abinda suke bautawa suke kira kuma bayan Allah huwal batilu shine ƙarya shine abin da yake ba daidai ba wa anna allaha huwal aliyyul kabir kuma Allah shine madaukaki al-kabir kuma mai girma Da haka Allah maɗaukakin sarki dan shine mai iko mai juya abin da ya ga dama cikin halittarsa zalika bi annallaha, allah yulijul layla fin nahar Allah yana shigar da dare cikin yini wasu malamai suka ce ma'anar shigar da dare cikin yini wannan yayi tsawo wannan yayi gajarta wannan yayi gajarta wannan yayi tsawo wani sai sai ga dare ya bi tsawo amma wanda lokaci kenan lokacin sanyi dare ya bi tsawo irin lokacin kuma zafi sai ga yini ya bi tsawo ma'ana sai a rage wancan a ƙara wannan wasu ka ce shine ma'anar Allah yana shigar da dare cikin yini yana shigar da yini cikin dare wasu ka ce a yulijul Laira fin nahar yana shigar da dare cikin yini ma'ana yanzu ana cikin dare sai ka zo ka haska haske sai ka ga haske gaba ɗaya kamar ka shigo yini kenan ana cikin yanzu yini sai ka ribe koba kai mai sai ka ga duhu kamar dare ya shigo cikin yini kenan wasu suka ce a'a a wasu malamai ma suka ce a yulijul laila fin nahar shigar da dare cikin yini shine yanzu yadda a hankali a hankali sai ga dare ya shigo a hankali dare yana tafiya yana tafiya yana tafiya kuma sai ga yini ya shigo gari ya waye to almuhim dai ana nuna yadda dare da rana suke ikhtilaf suke bibiyar juna to wannan iko ne na Allah wa anna Allah kuma Allah sami'un Allah mai ji ne yana jin duk abin da ke faruwa basir kuma yana gani gani ba irin namu ba ji ba irin namu ba zalika bi anna Allah huwal haqq kuma Allah shine abin bautawa na gaskiya ana aka ce bi anna Allah sai aka ka da mirul fasli aka ce huwal haqq huwa din da mirul fasli ne kuma kun ga da miri ma'rifa ne kuma al haqq shi ma sai aka shi da ma'rifa saboda me an yi wannan ne dan idan ya zama na da mubtada da khabar kowanne ma'arifa ne kamar addinun nasiha to ana yin wannan ne dan a nuna ma uslubi ne min asalibil qasri ana so a nuna ma kamar ba wani abu sai wannan daga ce addinun nasiha ma'ana addinin gaba ɗaya nasiha ne ba wani abu addini sai nasiha to da aka ce zalika bi anna Allah huwal haqq ba wani abin da yake gaskiya sai Allah duk wani abin da ba Allah ne ce a yi ba ba manza Allah ne umarni ba duk wani abin da ya saba wa abin da Allah ya ce a yi ya saba abin da manzan Allah ya zo da ya ce a yi wani abu ba gaskiya ba ne abin bauta na gaskiya na hakika shi ne Allah duk wani abin da za a bauta wannan ba an bauta da gaskiya ba ne sai Allah ce wa ya yad'una kuma abin da suke kira ko suke bautawa min dunihi kuma bayan Allah nan ma sai aka ce huwal batilu. in kana neman banna da ƙarya ka samu abin da ake bauta ba nan Allah ba abin da ake bauta ba Allah ba ƙarya ta ƙare a nan banna ta ƙare a nan shi zaka ce huwal batilu sannan wa anna Allah Allah kuma zaka ce huwal aliyu shine madaukaki wanda shi ya ce sunan aliyu ne aka ambata alqur'ani jahilci huwal aliyu Allah ne madaukaki ba wani mai daukaka saboda Allah Allah ya daukaka a zati Allah ya ɗaukaka a sifa da haka uluwi ne zatan wa sifatan da haka Allah shi ne maɗaukaki, ta kowace nahiya ta kowane ɓangare, Alkabir, kuma mai girma haka wannan wannan dalili sa ubangiji ya ba da waɗancan umarni ya ba da waɗancan ayyuka Ya ce a ayi kaza ayi kaza saboda Allah yana da ikon da zai ce a yi. kuma shi ne mai juya dukkan komai da komai da haka ubangiji ya yi wannan umarni sai kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe za mu ƙarasa kuma za mu rufe wannan tafsiri da izinin Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik